alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima kalaten do kasal kilama ka kontinen na wala wa on be wala damen do wala wala da tan min kilan jada karatin na september 2021 sibidiron san so sobe akunda ba sa da do kasama be wala men ka wala mun len kira baati na dan fija kira wa misba wa salaje malike maja bor ba ka maji majin suwan imam ba ka suwa ba to sa ga afan ko dine wala de be salo la ko le ko babun al azan wal iqamat wa danon sallon do sa na wala ko al azan wal iqamat sallon do ani wadanda yaran ayen karan mukaddimata ani arsala ani mun ashir asalan ba karan na Nisi ba hoto asal masalakin ya sai wadanda wani sallon ne. o sunna ta'zinun talabo talabu ta fi ayi ya yajibu illa bi subhin fa bi sudus al-layli وابنه مثنى da أدى التهليل وساهم من مكلف قد aslama وذكر بوقته قد علم ويستحب قائما مرتفعا مطهرا مستقبلا مرجعا وسنة الإقامة المفضلة مفردة معربة متصلة مهما فقم أو بعدها مهما تحب وإن أقامت امرأة سرا الهدد أفر ودنا نسلم كده أبتيا كوكو مسيباهو وسنة تأذين ودنا يا سنة يندل kono ko kawaɗano ke jama sallade sunnoɗon le qawmin mooli yen tala bo jamaɗo min ɓe jama ñinoon aran jamum ni misiro min jama saddo ɓe jama ñinoon fi ay waktu wato wato yejjum nin salo sike waɗon e kay waɗano ko waɗo nin salo man sike ko waɗani ako salo si watole mo waɗano kake ya waɗano ke wata ono mosi sanno ha ɓara ni alibaɗo folo man si anni oto kana waɗa libaɗo folo illa hmm. ɓe suɓe ba de. aɓe suɗi sila e suuɗola suɗi so si suba waɗanno wala ga hmm, e wasira waɗan aɗa waɗan da ɗati wala jannal ɓe wullo aljina jamoɗo ono kanta kalima su yi ɓago e molta sinoɗe ɓahin sabaru ɗuro kam moltata e Wa wana mi o ya siɗa waɗannan. kolo waɗani wobno hisi waɗano londe masina fula fula ma a da aɗa tahde namake layla kumaɗo layla kumaɗo kake kirande ɓa waɗano allahu akbar allahu akbar fula أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله كما يؤتي كلمة والصحة ودنا بالسحر من مكلف مؤمن دون دين دون كاكل ودنا دوكاري جامو جاما مصر ومصر دين دون كنا ودنا مؤمن من بالك يا كنا ودنا a kana salollonde a kana rabbana muda a kana moolu salinde dukare kada asilama men mum misilimooto kafiro ɓe kam moolu salinde yani lagdariñol ɓe ñofa asimaɓeñol o zakkarani asike kewte musu musibe ka waɗan ɓe waktihi salwaɗo kada almasi salwaɗo sona boñoɗa siilon ɗum asi programme e ɓabi waɗanna waɗanta e, na kowar da kolta waɗata ɓabi wa tarde ta waɗanola yo wati londi noon ke o istahu ya kanu ni waɗanna ɓe waɗanno kira kawai masu fiɗallore kana fi da fiiɗa waɗano fi fiila kana waɗan loɗaali ñaala numulan jurtode misali murtafa ba kan sarla da ko yin kama bika sarala waɗano bika sarani a yan na kan sarlade sa en jon laspital ɓe dulalɗo ol sar mutaharan asita senaɗen salji asita waɗannalan mara ni waɗan ɗagaɗa mu da anni sari jomuɗo ena waɗani mustaqbil a sa ñatilintili boola muraja sai in kuma senkan senkan alin sun wala majabo ne ko allahu akbar allahu a emiji afodoma ashara la ilaha illallah ashara la ilaha illallah ashara anna muhammad rasulullah ashara anna muhammad rasulullah yana asara ashara la ilaha illallah ala ke nyama dukare dukare be majabo men do malike ka keden ne ala ka keden o sunnatul islam wadano ba <coughs> o sunnatul iqam sallon do musunnati almufaddal suna sama dalin ba mufrada to ka daga kilin kilin na dala kuma muraba da ka da sirar mutasi ka na kin yala Allahu akbar Allahu akbar ashhadu la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah hayya ala salati hayya ala falah qad qamat salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allah ka wara laka sai ka yi da kala yin barba kiran kiran ne yake na kin ya mahama wa a kiran ya wato wa fa kum ifi wuli au bada wallahi kola mahama to ita akan ya comme min a salo wulende nin wala ɓelɗo walal ban walla fiitolamba walla nin ɓe wulala yaki ñoñaɗo wayno akkamate murato nin muso fana salo wulende seeɗarankulloɗo nodduɓa yakan muso wala sallondo man ke sunnode yakanoɗo kewata mo sunnade nin musoɓe salo wulendaka kullo wala walanoɗo wala sallondore mukaddumate a fo alsare a ibon afiri a fo afiri asal masarke fana ci kaba alwakti karawnen karande on mona toñero ɓe kiɗaɓol baɗa ɓe kam ola toñe waɗanna toñele ɓe jamba sallondira jamba alama ala bula ala kama jene ɗa ala bula wala kawan Hmm. kudu bolde nar ka to nyal bolde ala dum ko ba ti nyala abi ma be lo kudu bolda to mo ko ma ko ko ala wuda ala bolda ala mo ti nyala ala imam ya fon fa fi ko la ma al sabare ni mo di no le da horma ni na na ko wa ti nyala bonda ko ran babu salatu salatu salatu salatu hmm. a afi ma wi ya fo muqaddimati ya fo arsala ya fo salatu salatu akoyo ko asal masaga e sade kira ɓa fof ani asal masaga walla misla o sala kitaɓe komin kiɗabo to asal masala mi ya saraha o ya la saraha o toolala misla sa mi ya kumandede ɓiye to lella yetto to saraitul wujubi lissalati fa hamsatun qabla dukhuli taati aqlum wa islamum ɓolo dawa summa ihtilamu ma dukhulul waqti شروط صحتها أتت في النفل ترك كلام أو كثير الفعل وستر عورات وطهر الخبث توجه للبيت ورفع الحدث أكوكو صلوا لا صلاة ولا بولا فلان شرائط الوجوب صلوا لا واجب صلاة لصلاة صلوا يوم فخمسة الدنيا تأتي كنا قبل دخول الجنة كدوم كما صلاة الوجوب جنة صلوات كثيرة janne kadum sara o kono ɗon o sartide ɗo a' hakkulon hakili ma bɛ buga sara amalla ñamaɗo kam anna ta sahara o islam ya kafiro man tuba ka sara salota ɓologo dawa komo ta. marima ko da wa ko ko fura da so tila o kɔla min si siboɗa walla memma lon ko salo sodoɗa amin salo keña aɗa salnoɗa wala londo namafo foof tuɓe kuɗa so min jam fo bata mi sima londo sotole maɗo kolo wakre kafotni salata si ande sal sama saɗoɓe ko keɓɓiko sal men na si subaye siye salata lulo ɓe sale min salfana siye kay ko wayinte e kele wiman nante e kele aɗa sa kay wayinte mi yite keɓɓiɗin somande ani ko na siɗaɗe kaka ani ya joref si aɗa yake awato man si alwarisi o kɔlɔsi salo kɔnɔ dun alwarisi o kɔlɔsi salo kɔnɔ dun tama kɔnɔ dukolo wa salwa dɔ la dumuna ma fa sal fana alan sɔrɔ o sali fitiro ale bɛna waati kabari kabari mɛ a b'a tɔ to a ma dɛ soro to sira da la sa o sa dɔ <coughs> a tɛ a n'a fili nafolo nafolo tarko kalam ka di a mɔtu ja o ka sere fɔ la baara jama kɔmɔ fana la da kan kɔmɔ ne bɛ salo kɔnɔ i kana di a mɔ kɛ i kana maɲara maɲara o si an di salo kɔnɔ o satata orade siyengay mo sura lak dara ñolen ndew o tuhrol habar yessina ko sonden ko sobar yessina ko abasi ko sobar tawa juhu yeñatille ɓayde bugol ala fol haɗa yakko son ɗon ɓo kan comme kanake sali ñin tan tema mum tawata e man saljunde man temam kana o ken salola sarte fulo fen ala sodu siha anara sodulo du no kadimadi afo alsada afo ɗagdari afo asmafi afo ibn asia afere ñofona alsabar <coughs> ala kalan fɛ taalibol min fɛ kalan nɔ la kalan fɛ k'a nɔ tɛn min y'a nɔ kunu y'a nɔ tɛn min na taalibol ye kalan nɔ ye kalandi tɛ ne dɛ ne mɛ lafiya kalan nɔ la a bɛ taa ɲɛsi la a bɛ ka karabu karabu a bɛ ka mane a bɛ ka fɛɛrɛ a bɛ ka politiki a bɛ ka kalabanda ye k'a kalandi o da ala fɔ ba ka fisa barak nin kalan nin kalan ɲa nin kalan den ɲa ani ka mɔli sunsun de kalan la ani ka sila de tɛn de mɔli ala barak o dun ma wala ko